النبي صلى الله jama'a masu saurare assalamu alaikum radio voh hausa da ke ƙarƙashin tv hausa kuka kamo a cikin shirin sa na dare a yau laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin yanzu kuma ga irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin mustapha adam sai ku saurari shirin na afirka a mako daga nan kuma sai shirinmu na murin masu saurare dukkan su zo muku ne daga bakin hassan barka daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa shirin fatoyin musulunci yana nan tafi da ƙarshe kuma sai mu kitse shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma dai dukkan waɗannan za zo muku ne bayan kun saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba tara ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 23 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa gwamnatin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar kasar iran tare da mamayar wasu yankuna na kasar ta iran a shekara ta 1980 wanda ya kai ga barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu na tsawon shekaru takwas babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a lokacin habia press de quila ya bayyana cewa mamayar da gwamnatin iraki ta lokacin ta yi wa wasu yankunan kasar iran baya bisa ka'ida kuma dole ne ta biya diya kan asarar da hakan ya jawo a ƙasar ta iran a wannan yanki a ranar 22 ga watan satumba shekara ta 1980 sojan kasar iraki suka fara mamayar kasar iran da nufin murkushe jamhuriyar musulunci da aka kafa a kasar ba da jimawa ba amma bayan shekaru takwas ana gwabza yaki sojojin iran sun samu nasara ta korar sojojin gwamnatin ba'as har zuwa cikin kasarsu saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kudade da makamai masu tarin yawa na zamani daga kasashen yammacin turai musamman kasar amurka har ila ya samu goyon baya na kasashen larabawa musamman kasashen saudiya da jordan inda sarki hussein na jordan a lokacin ya ziyarci kasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran al'amarin da ke nufi da dogon bana kaddamar da yaƙi akan kasar an kashe mutane kimanin miliyan guda a ɓangaren biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 103 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara kan sojojin dolar usmaniya a palestino wannan yakin ya auku ne a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila a lokacin dai shine mame palestino da nufin kafa kasar yahudawa ta isra'ila kasar da za ta kasance ta yahudawa zalla bayan mamayar palestine da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin aldo balfour ya fito ya shelanta amincewa kasarsa a kan shirin kafa kasar yahudawa zalla a dinu a shekara ta 1948 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya tare da mustaba adam labarun duniya da farko ga kanunsu. fara gwaje kafin cutar corona kirar iran akan mutane yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila sun jikata mutanen tuddan golan da dama a yau laraba allah yi wa tsohon alkan alkalan iran muhammad yazdi rasuwa to yanzu ga cikakkun labarin an fara gwajin rigakafin cutar corona kirar iran akan mutane kakakin hukumar magunguna da abinci ta iran kianush jihanfur ya sanar a yau laraba cewa an fara gwajin rigakafin cutar ta corona akan mutane waɗanda suka sadaukar da kawo kuma a nan gaba za a yi wata sanarwar idan buƙatar hakan ta taso. kyano shekara da cewa kamfanin da ya samar da rigakafin ya samu izini daga hukumar magani da abinci ta ƙasa ko mutanen da aka yi wa rigakafin na farko ana bibiyar halin da suke ciki na tsawon wata ɗaya kakakin hukumar abinci da maganin ta ɗin ya kuma bayyana cewa mutanen da aka yi gwajin na farko shekarunsu suna tsakanin 18 zuwa 50 ne kuma waɗanda ba su ɗauke da wasu cututtuka masu rikitarwa ko kuma cutar corona. kafafen watsa labarun ƙasar ghana suna ci gaba da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ya zuwa yanzu dai ƙididdigar da kafafen watsa labarun ƙasar ta ghana ke sanarwa ta da cewa ana yin kwan gaba da baya a tsakanin muhimman 'yan takara biyu na jam'iyyar ndc ta john mahama da kuma jam'iyyar npp ta Shugabana na akufo ado sawayi kaɗan da suka gabata an kirga ƙuri'un da aka kaɗa a gundumomi sha ɗaya daga tsakanin gundumomi sha shida da ake da su a ƙasar da alkaluma suka nuna cewa shugaba mai cina na akufu ado ya sami ƙuri'u miliyan uku da dubu ɗari tara tamanin da shida da ɗari takwas da uku sai kuma ɗan hamayya john mahama da yake binsa da ƙuri'u miliyan uku da dubu ɗari biyar talatin da takwas da ɗari takwas da casin da hudu al'ummar kasar na ghana da dama da ma duniya suna bin diddigin yadda sakamakon zaben yake fitowa sannu a hankali domin sanin wanda zai jagoranci kasar ta ghana nan da shekaru hudu masu zuwa ana ɗaukar ƙasar ghana dai a matsayin kyakkyawan misali na bin tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar afirka to kuna tare da radio bh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila sun jikata mutane da dama a tuddan gulan a yau laraba mutanen yankin na tuddan gulan da yake a ƙarƙashin mamayar 'yan sahayoniya suna nuna ƙin amincewarsu ne da shirin kafa manyan fankokin samar da makamashi a cikin gonakinsu ba tare da izininsu ba an gudanar da yajin aiki a dukkanin hurare masu muhimmanci da makarantu da ke yankin na tuddan gulan sannan kuma mutane suka yi cincirindo da zaman dirshan a cikin gonakin nasu da ake son kafa manyan fankokin 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila sun yi amfani da kulake da kuma hayaki mai sa hawaye da maharsashen roba domin tarwatsa mutanen da suke zaman dirshin ɗin da hakan ya sanadiyar jikkata da dama daga cikinsu. To al'ummar yankin tuddan gunan da larabawa ne sun yanke shawarar yajin aikin ne da bayan wani taro na shugabannin addini da kuma na al'umma. tun shekaran jiya litinin ne dai 'yan sahiyoniya suka killace hanyoyin da suke shiga cikin ƙauyuka na tuddan gulan allah yi wa tsohon alƙalin alkarin iran muhammad yazdi rasuwa a yau laraba ne allah ya karbi rayin muhammad yazdi wanda tsohon alkalin alkalai ne a iran kuma shugaban kungiyar malamai masu koyarwa a cibiyar ilimi na hausa da ke birnin qom muhammad yazdi ya rike mukamin alkalin alkalin iran daga shekara ta 1988 zuwa ta 2008 sannan kuma ya zama mamba a majalisar kwararru mai zaɓar jagoran juyin juhalin musulunci na iran wasu daga cikin makaman da ya rike da akwai babban sakataren majalisar oli ta cibiyar ilimi wato hausa da kuma sakataren majalisar shawarar musulunci ta iran har sau biyu har ila yau marigayen ya rubuta tafai da suka kai ashirin da bakwai daga cikinsu da akwai usulul iman fil qur'an da nabza min ma'ariful islamiyya ya rasu ne da ya laraba yana ɗan shekaru 89 to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla an saurari cikakkun labaran duniya kenan yanzu kuma sai a saurari shirin na afirka a yau tare da hassan barka Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda mata suka ɗarmaniyar shiga harkokin siyasa tare da cewa ba za su ci gaba da kasancewa ba har kullum an tura mota ta bar su da kura. Ba abin da ya mai da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milke mu mu tashi mu goya ma mata yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana. Addini dama bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne. Waɗannan batutuwa dai su ne suka mamaye wani taron wayar da kan mata kan shiga a dama da su harkokin siyasa ta yadda su ma za su samu gurabai a manyan zaɓukan ƙasar da ke tafe daga nan tahiran hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu madalla a jamhuriyar Nijar yayin da komi ya kankama a zabukan gama gari na kasar da ke tafe. Mata a matsayin su na kashin bayan al'umma sun tashi haikan domin ganin an dama da su a harkokin siyasa. Duk da cewa a wannan shekara ba a samu macen da ta tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar. Matan kasar sun ce za su yi tsayin daka na ganin sun cika kason da aka ware masu a sauran zabukan kasar. haka ne ya sanya ma'aikatar kula da ci gaban mata ta kasar ta shirya wani rangadi na wayar da kanuwa mata akan yadda za su tsan daka su ma a dama da su a harkokin siyasar kasar hajiya hadiza gabai ita ce mai baiwa ministar kula da mata da kare yara shawara ga kuma karin bayanin da ta yi yayin wani gangami da ta jagoranta a jihar agadas da ke arewacin kasar zaɓe yana nan ta he kuma akwai wannan kundi da ake ce ma luwa sulu da aka samu aka yi eh, vote to zo mu kai mu sha hankalin mata da siyasa ba ta cikin gida kuma kan mu kwanta bayan luwa sun lokota din da ba ta mata kadai ce ba C'a an kai lan ulotur sex kenan luwa din da tana iya bugun mata tana iya bugun maza kenan ya kamata kan mu ce muna da luwa lokota mu kwance mu ce in an kare zaɓe a zo ai kilgo a ba mu kota din mu ba haka ne ba kamata ya su ta waje su je wurin hilin daga su masu gwadi suna siyasa sun iya siyasa kuma suna neman mutane shine mu jayo hankalin su kan mai kwance bisa luwasun lokota tunda muna ji ko ina ana luwa luwasun lokota ta mata ba ta mata ce ba duk dai ya shahi kowa da kowa kowace gudunmuwa ce taron yake son mata su kawo ga dai hajiya hadiza gabai da karin bayani gudunmuwa da muke so shine su haɗa kanunsu mata su ba mu haɗin kai in suka kare wannan wayewa kansu je su ma su yada waɗanda ba su samu zuwa ba tunda ba kowa aka gayyata ba dan ilimin da za su samu dan mu ba zuwa mu kai mu koya musu ilimi ba a'a eh change da experience na mu kai abinda suka iya mu ma mu kwasa mu ma abinda kadan din da gare mu ma mu ba su kenan waɗanda ba su samu zuwa ba su je su waye musu kai kuma muna da son mu yi musu kira saboda sai ta dauki karta din na da karti da elector an fara raba kenan ko ka ce kai dan kasa ne ko ka ce ko kai elector ne in ba ka da wannan karta aikin ba kenan ya kamata kuma so muke hankalin mata ya haɗu a kama ma 'yan uwa mata kuma mu zaɓi mata ƙwararri waɗanda muka san suna iya kwato mu da hakkin mu can majalisa ba wai aka kai mace cikin majalisa ba tai kwanci a'a sai ɗaukar fardem a'a so muke macen da za ta tashi ta magana da murya a ta kuma shi muke ce ma lidar rufino su tashi su magana a jiya kuma a ake tuna a shahi ma mata hawayensu wasu mata suna son su shiga siyasa amma saboda tsoron jita-jita ko kuma maza in sun hito su magana a ce a mace bai kamata ki magana ba a'a addini bai hana haka nan ba addini ya ba mace incin yi magana ta gayi ra'ayinta amma cikin laluma cikin ban mu taka ma addinin musuluncin mu kenan cikin laluma mace ta hito ta gayi ra'ayinta mace ta hito ta yi siyasa maza suna yi dan mi mata ba su dan firaima mun ga akwai dari kwarai bariyar iri iri mace da kin hito kina son ki yar takara sai ki ce kai wance ai ba kusan da ga lokacin da abin da ta yi ba ka a kula da wannan kowa yan diba yana da tambo baya gare shi kenan muka ce mu koma baya mu waya ba za a ci gaba ba don ku so ne muke wannan fargaba mata su hidda shi su hito su takara rishin hitowar takara president mace ko turza kike yi dan kai mai zire din fuwa ka kaga kai ma mutanen kana da su ko baka da su amma ba a bari kullum mace suna baya on nan gaba dai mata su hito kandidat amma mu dai ba daɗi ya kamata a dama da mu kusa muna ganin kasashen nan mali ko makwabtan mu mata suna hitowa da dama ko ba su samu ba matsala sun dai hito sun gwadi su ma suna nan shi akwai ma dalilin da ya sama muka ce wanga wa kai amma mata kan mu ce mace ta wanga farti ta wanga in kika ga mace tana takara ke yar fartin ki babu mace mai takara kama mata tunda mace ce yar oke an fata rishin haɗin kan mata na rishin goyon baya yalla mata na yi wa takan shi ne ya sa mata su kai ɗari tunda aka ce mace yar takara ta hito ya kamata kaga da abin ga da aka yi rolima da an kai bisa kashi 100 mace 55 akai sankan sank fursan muka samu mace da to in matan nan kan sank fursan suka yi to suka zabi mace dan mi ba za mu samu shugaban kasa mace ba kira ne muke so na a gaba tun da dai yanzu an yi an gama an rike kandidacin na a gaba mata su hidda fargaba su hito mata mahalarta taron da dama sun yaba da taron suna masu cewa ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa kamar yadda malama amata hassan ke cewa to wanga foro wallahi yayi wanda suka kama mana shi muna musu godiya da suka zo suka waye mana kai bisa kan mu goya ma mata yan uwan mu baya bisa kan harakar tahiyar siyasa gan mu tsaya mata a bar mu baya saboda duk wanda yake bisa kan siyasa da bazar mata yake mata da manyan da jenis da bazar mu yake kenan dan mu za mu tsaya a bar mu baya gan mu tsaya a bar mu baya mata ku tashi mata masu wandan karhi ni tsaye mu kama ma mata yan uwan mu su hau bisa kan miliki ba abin da ya da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milike mu kenan mu har yanzu mata muna cikin milkin mallakan maza mu tashi mu. goya ma mata 'yan mu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana mata in kun je muka zaɓe ku muka ba ku goyon baya muka zaɓe ku ya kamata in kun je ku yi magana ku bar ɓoyewa bayan fage maza suna magana da bazar ku ku fito mata ku yi magana ku amsan mana incin mu namu na mata ba ku zo mun zaɓe ku mun ba ku goyon baya za mu tashi da fifi mu ba ku goyon baya inda aka kai ku ya kamata a ce ku yi tsaye ku amsan mana incin mu na mata ku yi kokari ku yi sensibilizan mata wanda suke cikin gida su huto su yi siyasa su huto su yi sana'a su nemi na kansu amma mu hal yanzu muna kawun muna a ɗarme ne da mata wanda suke ledar da mata na cikin gida duka muna ɗarme ne da igiyar maza alor ke da bazar mu ne suke yawo sai dai a cewar malama marya marisa ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a cikin matan arewacin ƙasar abinda ya kawo cikas a harkokin shiga siyasa ga mata shine rashin haɗin kai da hababu tsakanin matan wani abu rashin sani ya hidari ka san rashi iya aiki ma yana kawo maka wata muskila yanzu da mata bana da yawa suke so su nema su yi konseye su yi konseye regional su yi dibte to wannan abubuwa duka lalle sai an daha ma mata lalle sai kuma mata ba kowace ta zaburo ba a ce ita ce aka ce mai daki shi ya san inda dakin shi ke zub da ruwa ani dai a ganin nawan matan ga suka gamu suka diddiba tsakanin su suka ga mai kansu tun da mi yasa suka wase tun da sakin kansu da kungiyoyi adda akwai akwai AFN akwai RDFN akwai FEFAM manyan kungiyoyi akwai Group Feminil tare da su suna jan goran wani shekara suna yin wani abu ko wani shekara suna wani abu yanzu ya zama babu wata zancen kungiya babu wata zance sai siyasa to mace ke kin zo kina cikin siyasa maza su suka karkaro fartin su kina tare da su to yanzu da sun ce haka za a yi sai kitaba mu da shi ke kungiya muka ba karhi muna da siyasa amma ba mu nuna siyasa muka ba karhi mu kungiyoyi muka ba karhi saboda mi kowa ya hau da shi za mu aiki ban ma adawa da wanda ya hau gurin shi Allah ya bashi to matan mu kamar sun raina harakar kungiya to sai suka bi mazan su maza ka samu wuri ka ba wanga ka ba wanga ka bar mace mace ta taba hmm? mace ke ba mun yi miki zannuwa ba ba mun baki ba jikakki uku uku biyar biyar sai ta amsa ta aza ta hai yanzu daga baya da suka gane sun komo nema suke to har yanzu su koma hanyar kungiyoyin sunan kungiya ba ta gama fada kungiya kashe wuta take tunda cikin kungiya kina iya samu mata kace ce wance zaruma ce in muka dauke ta tana yiwa za ta fidda mana wani wahala tun da yanzu nan cikin garuruwan ga akwai aiki da yawa furoshe su zo goda mini da furoshen da yanzu a ce mai ce shugaban shi da ya aiki amma in sun ba kungiyoyi karhi menene ladan su sai ta zabe suna zaba maza suna zaba mata sai kaga wani furoshe da ya zo sai ce wadanga ma'aikata ne kin ga wagga ta shirin a ba matan can su aiki su hidda wahalar duniya to yanzu a nan a garin a goda mini macen da ana ba ta wani marshe ko wani abu nan ba ta siyasa ba to haka nan shine ya kawo mu kamar mun sha da baya kamar ba mu gamuwa ba mu fulla tsakanin mu amma yanzu yau mun gode min sha Allahu za mu bi hanyoyi da za su kara mu kungiya ke kina fartin kina fartina amma na gane ki kina tabarkalla aiki mai kyau gai zana ta hin kama miki to ko ne mahimmanci ne shigar mata harkokin siyasa yake da shi wannan ma wata tambaya ce da malama Maryama Gaisa ta amsa tana mai cewa ni da nake ga maka na taba yin shi mace ta tashi take farzdan take nema da ta tashi take farzdan take nema nake ma mata kai na muje mu kama ma bukiyan mu tunda an ta kama gobe mun iya muje bakin kofarki ki wani ni muje baki yake buga mishi kofa amma mace lwaki ta yi lakwal a ba ta wurin lakwal kinta in baka gare ta namiji na da birebe to a ba ta wurin ta addini da ma bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne tunda faransai faransai ga da muke yi samu mu yi karuwa ai ba karatun qur'ani muke yi ba kenan su sani su bar jin tsoro suke an hana musu yanzu bisa hanya dini malamai ba su ce haka nan ba mace ta nema karhinta na karatunta da iliminta namiji nema amma na hika da plan za ni zama shafkinka ko ba haka ba ko ba ka yarda ba dali ne tunda Allah ya bani To masu saurare abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda aka su da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisala mu zamna lafiya tsakanin juna kuma sai shirin kisoshin rayuwa tare da tahir amin Isoshin rayuwa bismillah rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraron barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce wato muhimman ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar jim kaɗan bayan hijiransa zuwa madina da farko manzon allah sallallahu alaihi wa ya tsaye da sallar juma'a ta farko a musulunci jim kaɗan bayan isarsa garin kuba kusa da madina inda nan ne muka ce ya zauna na 'yan kwanaki yana jiran aliyu da abi talib alaihi ya isa tare da sauran iyalan gidansa don haka ya bar makka a ranar litinin ɗaya ga watan rabiul awwal sannan ya isa kuba a ranar juma'a sha biyu ga watan rabiul awwal a ranar ce a daidai sallar azahar sai ya tsaye da sallar juma'a ta farko a musulunci ya yi hudubobi biyu na juma'a sannan aka yi sallar juma'a mai raka'o'i biyu a lokacin azahar kowace kabila daga cikin kabilun madina guda biyu wato hazraj da aus tana son a ce ita ce ta zama mai masauki manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya ki amincewa yana cewa ku barta wato rakumin nasa tana da jagora wanda zai kai ta inda zai sauka don haka sai ya zama rakuminsa tana bin tituna a cikin madina mutane suna binta har sai da ta je ta tsaya a wani fili a kusa da gidan abu ayyubal ansari wani daga cikin fitattun shugaban mutanen madina wa'anda ake kira ansar ko kuma mataimaka da haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan abu ayuba al ansari na wani lokaci kafin a kammala gina masallaci da kuma gidansa ya kuma fara gina gida da kuma masallacinsa a inda raƙuminsa ya kwanta a cikin aikin gina masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi aiki da karfinsa inda yake daukar tubali ko bulo da kansa yana kaiwa inda ake bukatar sa don gina masallacin abu na farko da ya aiwatar a fagen zamantakewa shine kulle yarjejeniyar zaman lafiya da mutunta juna da kabilun yahudawa guda uku wanda suke zaune a gewayen madina wato su ne kabilun bani quraiza banu kainuka da banu nazir ya kulla yan uwantaka tsakanin bansa wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wato muhajirun da ko mutanen madina wanda ake kira ansar ya hada kowane sahabi muhajiri da dan uwansa na addini mutumin ansar ko kuma mutumin madina don su muhajirun sun bar dukiyoyinsu a makka sun gudo da addinin su zuwa madina don haka abin da ya faru shine duk wani ba an sare yakan raba dukiyarsa ya bawa dan uwansa na addini wani bangare wani abu mai muhimmanci da ya auku a wannan lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla dan uwantaka tsakanin dukkanin wanda suka yi hijira da wani mutum daga cikin mutanen madina sai ali da abi talib alaihi salam wanda shi ma yayi hijira bai samar masa dan uwa daga cikin mutane madina ba sai wannan ya so ransa ya je waje manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana korafi yana korafi kan hakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa kai aliyu kai dan uwana ne duniya da lahira wannan dan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla tsakanin sahabbansa dai ya ci gaba har zuwa lokacin da wasu ko kuma wata ayar alkur'ani ta sauka tana tabbatar da yan uwantaka ta jini kadai banda haka wani abu mai muhimmanci wanda ya faru jim kaɗan bayan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kundin tsarin zamantakewa na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka rubuta dokokin zamantakewa na Madina wanda yake da dokoki 52 25 daga cikin su dangane da musulmi ne sauran 27 kuma dangane da musulmi da kuma mabiya sauran addinai da suke Madina don haka musulunci tun lokacin ya amince da zama tare da wanda ba musulmi ba ƙarƙashin tsarin musulunci inda kowa yana da 'yancin gudanar da addininsa ba tare da tsangwama ba wannan ya faru na shekara ta 623 bayan haihuwar annabi isa alaihissalam wato a shekara ta farko bayan hijira kenan wanda ya nuna cewa addinin musulunci yana da kundin tsarin mulki da kuma zamantakewa da kare haƙƙin mutane gaba ɗaya a yarjejeniyar zamantakewa da ya kulla da ƙabilun yahudawa madina guda uku wanda muka ambata a baya da farko ya amince masu su gudanar gudanar da addini su kamar yadda suke so amma kada su yadda su taimakawa makiya addinin musulunci ko kuma su cutar da musulmi wa'anda suke zuwa anguwanninsu a garin madina sai dai abin da ya biyo baya shine dukkanin wannan kabilun yahudawan sun saba alkawalan da suka ɗauka sannan sun cutar da musulmi ko kuma sun haɗa kai da makiya don cutar da su don haka ɗaya bayan ɗaya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga madina sai kuma abu na ƙarshe cikin wannan batun shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara fuskantar munafikai larabawa a Madina wanda suka musulunta a zahiri sun boye kafircin su fitacce daga cikin su shine Abdullahi bin Ubaid as-Salul daga baya da shi da magoya bayansa sun haddasa fitinu da dama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za ku sake ci mu dauke da wani sabon shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirin fatawar musulunci ta da dr abdulkadir mubarak fatawoyin musulunci المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أشكين وانا شري نامو نفتوي مسلمشي wannan shiri na fatoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatawoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayidul qa'id sayidul aliyul khamenei hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bujiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu zan fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallar nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko akan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shi ne cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila ba wai zancen sallar wajibi ba a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatawan sayyidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallar nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya cewa to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul yi dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla na farko dai ba sharaɗi ba ne cewa an za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alƙibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama na kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya din lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ai ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya tafatawarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma in ka gama sai ka karanta sura to an kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi ƙasa a wannan lokaci ya zama na ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sujada kenan to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka ake ke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali ba kuma sharaɗi bane sharaɗi sai ta fuskanci alƙibla wannan shine yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya yi idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul khamenei dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya to sai kuma wata ainihin ita ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayyidul khamina'i hafizahullah kan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar kuwa ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta din da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta din amma shi wannan wanda ya ba da kyauta din bashi ne ake sa, bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karɓi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan shi ne tambayar to fatawan saidul yi a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi kokari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa kai amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa tun da bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba ya ce a'a ba haka ba ne saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abun su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa iji cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul kamilai sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani Allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam hussein ko rantsuwa da wani wali, ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta yaki yin abin to ba shi da wani abu na kafara akan tunda ba da allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwan saidul kamuni a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da Allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantse a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi akan karya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to ala'arihal waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujiro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar ya imam al-mursalin ya mustafa ya shafi'a al Karshe kuma ga Muhammad Awal Bauchi ya shirya zaman gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. rahmanir rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a ɓangarori daban-daban na duniya da kuma yin ƙarin haske kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya ɗaya daga cikin rikice-rikicen da ke faruwa a duniya a halin yanzu wanda kuma yake ci gaba da jan hankulan duniya ɗin sakamakon ci gaba da cin zarafin al'umma da ake yi a yi wannan rikicin da kuma yakin shine abin da ke faruwa a kasar yaman da kuma ci gaba da take hakokin bil'adama da tafka laifuffukan yaƙi da sojojin haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya suke aikatawa da kuma sanya al'ummar yaman ɗin cikin mawuyacin hali wasu dai kuma duk da hakan cibiyoyin ƙasa da ƙasa da ya kamata su ɗau matakan da suka dace sun gagara ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki to wannan batu na halin da al'ummar yaman ɗin suke ciki shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi cikinsa bisa la'akari da rahoto na baya bayanan da aka fitar na halin da suke cikin to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake isaduwa Rahoton da aka fitar a baya-bayan nan dangane da irin wuce gona da irin da haɗin gwiwan sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin saudiya suke aikatawa a ƙasar yaman tun daga lokacin da suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar ta yaman a shekara ta 2015 yana nuni da irin munin da wannan lamari ya yi sakamakon adadin fararen hula da suka mutu ko kuma suka cutu da kuma samun raunuka bugu da ƙari kan hasarar dukiyar da aka yi yayin waɗannan hare-hare kan al'ummar ta yaman shi da wannan rahoto wanda aka fitar da shi bayan binciken da aka gudanar a ƙasar ta yaman ta hanyar bincike da kuma tattaunawa da mutane kai tsaye da kuma ƙwararru da waɗanda abin ya shafa kai tsayen da dai sauran hanyoyin da ake bi wajen gano haƙiƙanin abin da ke gudana a ƙas yana nuni ne da wasu daga cikin irin waɗannan ayyuka na wuce gona da iri da suka fito fili da sojojin haɗin gwiwan suka aikata tsawon waɗannan shekaru akan al'ummar ta yaman marasa kariya baya ga abubuwan da suka faru da suka sakamakon ci gaba da killace su da saudiya da ƙawayen nata suke yi ta sama ta ruwa da kuma ta ƙasa yanzu bari mu gutsuro wani bangare na wannan rahoto don ganin irin hasarar da al'ummar ta yaman suka fuskanta a bangaren jama'a da dukiya da kuma irin barnar da hare-haren wato da saudiya take jagoranta akan al'ummar taiman wanda kuma hakan ke ci gaba da sanya al'ummar cikin mawuyacin hali da suke ciki a halin yanzu to rahoton da da kwararru suka fitar bayan kididdigar da suka gudanar na nuni da cewa tsawon waɗannan hare-hare na wuce gona da iri da aka faro kamar yadda muka ce tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa kusan karshe-karshen wannan shekara da muke ciki ta dubu biyu da ashirin adadin mutanen da suka rasa rayukansu

waɗanda duk sun rasa rayukansu ne sakamakon hare-haren kai tsaye da sojojin saudiya da kawai nata suke kaiwa ta sama da ta ƙasa da dai sauran hanyoyi daban-daban wannan kuma banda waɗanda suka sami raunuka waɗanda suke kwance suna shan magunguna asibitoci da kuma waɗanda suke kwance a gidajensu saboda babu inda za su kwanta asibitocin sakamakon irin hare-haren da aka yi waɗannan asibitoci da kuma ruguza su kamar yadda za mu gani a nan gaba a cikin shirin to wannan a bangaren rayuka kenan idan ko muka koma ga bangarorin gine-gine da cibiyoyi daban-daban da suke da alaka da rayuwar al'ummar ta yaman su ma dai ba karamar hasara ce aka yi ba idan muka fara a bangaren ilimi rahoton ya ishara da irin hasarar da al'ummar yaman din suka yi a bangaren ilimi sakamakon hare-haren da sojojin saudiya da ƙawayen nata suke kaiwa inda rahoton ya ce hare-haren sun lalata a cibiyoyin ilimi da kuma tarbiyya na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba kimanin dubu uku da ɗari biyar da hamsin da uku inda kuma hare-haren suka ruguza makarantu kawai wato ɗari hudu da biyu ruguzawa kwata-kwata waɗanda ba za su iya aiki ba a ɓangaren kiwon lafiya kuwa hare-haren saudiya da ƙawayen nata sun rusa asibitoci da wadajen shan magani 483 wasu daga cikinsu a rusa su rusewa na gaba daya wasu kuma a rusa wasu bangarori ne nasu lamarin da ya sanya kashi 60 cikin 100 na asibitoci da wajajen shan magani na kasar yaman din ba sa aiki ila kuma a bangaren kiwon lafiyan dai rahoton ya bayyana cewa hare-haren sojojin kawancen da kuma ci gaba da killace al'ummar yaman din da suke yi ya haifar da yanayin da ba a iya isarwa al'ummar yaman din da magungunan da suke bukata cikinsu kuwa har da magunguna na musamman da ake amfani da su saboda cututtuka na musamman da mutane suke tattare da su bugu da ƙari kan rufe wasu cibiyoyin kiwon lafiya da suke gudanar da ayyuka na musamman wajen yin magani ga marasa lafiya kamar cibiyoyin da suke magani da masu fama da cutar koda da dai sauransu kamar yadda kuma hare-haren da kuma killacewan ta haifar da yanayin da masu wasu cututtuka na musamman kuma masu tsanani ba za su iya fita wajen kasar ba don ganin likita a wasu kasashe na daban da kuma neman magani sakamakon rufe filayen jiragen saman musamman ma dai filin jirgin saman birnin sana'a bisa la'akari da irin hare-haren da ake kaiwa waɗannan filayen jiragen sama da kuma shi filin jirgin saman na sana'a wanda hakan ke hana jirage sauka ko kuma tashi sannan kuma hakan yana iya haifar da yanayin da su waɗannan marasa lafiya ba za su iya fita zuwa wasu ƙasashe na daban ba ko da ko na makwabta ne don su sami magani da kuma kwantar da su asibitoci a can don a yi musu maganin irin waɗannan cututtuka da suke fama da su. ta wannan a ɓangaren kiwon lafiya kenan wanda shi kansa wani lamari ne mai tada hankali wanda kuma ke ci gaba da sanya al'ummar ƙasar yaman din cikin mawuyacin hali to idan kuma muka koma kan cibiyoyi na ci gaban kasa da kuma yin hidima wa al'umma rahoton ya nuni da cewa har-haren sun yi sanadiyar ruguza tashoshin bakin ruwa da na ƙasa guda goma sha hudu sakamakon hare-hare na kai tsaye da ake kai musu kamar yadda kuma sun lalata kimanin hanyoyi na mota da tsawonsu ya kai kimanin kilomita 4,976 da kuma gadoji 101 kamar yadda kuma hare-haren sun yi sanadiyar kona motoci da kuma sauran kayayyakin sufuri guda 6,278 kamar yadda kuma hare-haren sun ruguza cibiyoyin makamashi da kuma iskar gas guda 472 hakanan kuma har-haren sun yi sanadiyar lalata a motocin daukar makamashi guda 291 kamar da kuma rahoton ya ce hasarar da aka yi wa cibiyoyin wutar lantarki na kasar yaman ta kai biliyoyin daloli to baya ga waɗannan hare-hare kuma har ila sojojin kawancen sun kai hare-hare kan cibiyoyi na tsaro da na shari'a sama da 1748 da suka hada da hare-hare da kuma lalata cibiyoyin tsaro da na 'yan sanda guda 178 waɗanda aka lalata su lamarin da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da suka kai 139 da kuma waɗanda suka sami raunuka da yawan gaske sakamakon irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa waɗannan cibiyoyi na tsaro waɗanda suke aiki a can. to har kuma a kokarin da sojojin haɗin gwiwan suke yi na ɓoye ainihin ɗanyen aikin da suke aikatawa daga idanuwan duniya wato kada duniya su ga abin da suke aikatawa sun kai hare-hare kan cibiyoyin watsa labarai da kuma wajajen da ake watsa shirye-shiryen radio da talabijin inda aka ce sun kai hari kan gine-ginen kafafen watsa labarai guda 47 da kuma lalata cibiyoyin da ake watsa labarai na duniya guda 28 da suke watsa shirye-shirye na talabijin da kuma na rediyo a kasar ta yaman. to baya ga cibiyoyin kafa da kuma kafafen watsa labaran hatta wajajen wasanni da motsa jiki ba su tsira ba daga irin waɗannan hare-hare da ta'addanci da wuce gona da iri na saudiyan da kawayen nata don kuwa rahoton ya ce sama da wajajen wasa 131 ne aka kai musu hare-hare da kuma lalata su wani abin bakin cikin kuma hatta ma wajajen ibada da tarbiyyar al'umma ma ba su tsira daga waɗannan hare-hare na wuce gona da iri na saudiyan duk da ikirarin da take yi na kare addini da kuma zama ƙasar da take wato kula da haramain kubarori guda biyu masu tsarki na ka'aba da kuma wato na ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa wato ikirari da riko da addini don kuwa an ce sama da masallatai 1324 ne aka kai musu hare-hare inda aka lalata wasu daga cikinsu lalatawa ta gaba daya wasu kuma wasu bangarori nasu ne aka lalata din kamar da kuma hare-haren sun rusa wadajen tarihi sama da 417 a kasar ta yaman a bangaren tattalin arziki da rayuwar al'umma ma dai ba sai an ce komai ba don kuwa waɗannan hare-hare sun haifar da talauci da rashi tsakanin al'umma wanda ba taba ganin irinsa ba don kuwa duk kusan wasu hanyoyi na kasuwancinsu da hanyoyin da suke samun kudade misali da kuma hanyoyi na ayyukan gona da dai sauransu duk an bi an taba su wanda yake za mu iya cewa babu wani bangare na rayuwar al'umma din wanda waɗannan hare-hare ba su taba su ba da haka ko shakka babu al'umma da su shiga cikin wani mummunan hali sakamakon waɗannan hare-hare to waɗannan dai wasu ɓangarori kenan na irin hasarar da wannan yaƙi na wuce gona da irin saudiya da take jagorancin ya haifar wa al'ummar yaman ɗin kuma ake ci gaba da haifar musu kamar yadda wannan rahoto ya yi nuni da shi asali kuma wani abin bakin cikin shine rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki da kuma yaƙi da saudiyan ta ƙaddamar daga bangarori daban-daban musamman bangarori na cibiyoyi na ƙasa da ƙasa to masu saurare wannan da a takaice irin halin da al'ummar yaman suke ciki kenan a halin yanzu wanda kuma ke bukatar tausayawa da dukkanin bangaren duniya fatan mu dai shine Allah ya kawo ƙarshen wannan yaki sannan kuma ya kubatar da su kansu al'ummar yaman din daga wannan danyen aiki da babakere da saudiya din take yi musu ta masu saurari da aka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ma kawo shirin namu gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki amma da ke masu sauran 'yan dakikoki mushe ba sake dawowa ɗauki da takaitun labarai. An fara gwajin rigakafin cutar corona ƙirar Iran akan mutane. Kakakin hukumar magunguna da abinci ta Iran Kianush Jahanfur ya sanar a yau laraba cewa an fara gwajin rigakafin cutar ta corona akan mutane. waɗanda suka sadaukar da kawo kansu kuma a nan gaba za a yi wata sanarwar idan buƙatar hakan ta taso kiyano shekara da cewa kamfanin da ya samar da rigakafin ya samu izini daga hukumar magani da abinci ta ƙasa ko mutanen da aka yi wa rigakafin na farko ana bibiyar halin da suke ciki na tsawon wata ɗaya kakakin hukumar abinci da maganin ta ɗin ya kuma bayyana cewa mutanen da aka yi gwajin na farko shekarunsu suna tsakanin 18 zuwa 50 ne kuma waɗanda ba su ɗauke da wasu cututtuka masu rikitarwa ko kuma cutar corona. to kuma da wannan shirin namu ya kammala amma domin waɗanda ku ji su musamman shaba alun da kuma labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.tv2.ng